To jama'a barkan ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan dare kan mitoci 25 da 31 da da kuma mita 60. Can Nijar ana jin muni a tashar mata VOA Africa da ke Yamai a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da fara'a da numar da sarauniya da dalon da kuma niya a kwani. Sai duniyar gizo inda ake kama mu duk da ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jima mun ji daɗi da kuka samu damar cakko mu na wannan lokaci wanda shine ma dai shiri na ƙarshe a wannan rana ne ne Aliyu Mustapha Sakutu yanzu ma muna ta da Grace Alheri Abdu. To bayan ta gama baku labaran duniya za mu kai ku jamhuriyar Nijar ku ji cewa Mutane 23 ne da suka hada da mace ɗaya da ɗiyarta guda da suka hito daga ƙasashe kamar Senegal, Sadewo, Gambia, Ghana, ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ceto a cikin Sahara a jamhuriyar Nijar. To ba wannan ne za mu nemi ra'ayinku ta wayar tarho amma sai bayan mun gama yi muku shimfiɗa da rahoto akan kalamin da ministar kuɗin Najeriya ta yi na cewa suna fi tunanin su fara ɗora haraji akan almajirai kan barin da suke samu. Idan an ce mu fara biya aka tari yanzu za mu shiga bara mu kenan inda muke so. Na yanzu dai ka ga maganin na fara biyan haraji za ka tsince ni har ina ka. ana gidan shugaban kasa ba to akan wannan ne za mu so mu ji ra'ayinku shin ku masu saurare kuna ganin cewa ya dace a dora mai bara irin wannan haraji ko bai dace ba wanda matsayi kuka ɗauka za mu so mu ji dalilanku a kansa za mu tsamaye wayoyinku a na waya wanda ke da lambar alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma kada a manta da yake yau larbaci muna da labaran wasanni daga ghana bayan kun gama labaran duniya. Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran kotun kolin amurka ta dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka a ƙasar zuwa lokacin da kotun ɗaukaka ƙara za ta yanke hukunci a kan batun a hukuncin da kotun kolin ta yanke yau laraba ta amince da buƙatar da gwamnatin trump ta gabatar na hana 'yan gudun hijira shigowa ƙarƙashin umarnin da ya hana matafiya daga ƙasashe da galibi musulmi ne shiga amurka sai dai gwamnati ta samu nasara a bangare biyu da ya haɗa da nasara da ta samu ta gaba ɗaya da kuma ta wucin gadi alƙalan sun kuma goyi bayan hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yanke da ta faɗaɗa dangantaka amurkawa da ta haɗa da kakanni za a ci gaba da ba matafiya daga iran iraki libya somalia sudan da kuma yemen izinin shiga amurka muddin sun iya nuna cewa suna da dangi a nan amurka Amurka da China manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya sun fara wata tattaunawa a fannin cinikayya yau Laraba a nan Washington domin rage gibin cinikayya na dala biliyan 309 da aka samu bara a Beijing. Yayin da aka fara tattaunawa, sakataren ma'aikatar cinikayya Amurka Wilbur Ross ya shaida mataimakin shugaban ƙasar China Wang Yang cewa tilas ne mu ƙara samun daidaito a cinikayyar mu mu ƙara yawan kayan da muke sayarwa da aka sarrafa a amurka zuwa china akwai dama sosai ta yin haka idan za mu yi aiki tare mu kawar da shingayen da ke akwai a nasa bangaren wang ya ce cinikayya tsakanin kasashen biyu mai yiwuwa ce sai dai gargadi da cewa sa'insa ba za ta iya wato da ake sa'isa na iya dagula kowane lissafi a kowane bangare sakataren ma'aikatar kudin amurka steve mutin ya ce za a iya samun cin moriyar hulɗa cinikayya ne kawai idan ana mutunta juna to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba ya ce cibiyar yaƙi da magudin zaɓe da aka ƙaddamar ƙarƙashin mulkinsa za ta gudanar da aikinta a fili kuma za a fitar da sakamakon a bainin jama'a da zara an kammala rubuta rahoton. Trump ya ce cibiyar za ta gudanar da aikinta a fili yadda kowa zai iya gani ya faɗa a zaman cibiyar na farko cewa za ku gudanar da wannan muhimmin aiki da zuciya ɗaya ba tare da yanke hukunci kafin fara aikin ba. za ku bi diddigin bayanai duk inda suke hukumar ta gana ne domin rantsar da membobi da shata manufa da kuma tattauna matakan da za ta ɗauka bayan ta sami bayanai da suka shafi kada kuri'a daga jihohin ƙasar hamsin trump ya sanar da kafa cibiyar ne farkon hawan mulkinsa bayan da ya yi zargin cewa miliyoyin mutane da ba su cancanta su kada kuri'a ba su suka sa bai samu rinjaye a yawan kuri'un da aka kada ba. Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a sani ba sai yanzu a wajen taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da aka gudanar farkon wannan wata a Jamus. Jiya Talata jami'an fada White House suka tabbatar da cewa shugabannin sun yi ganawar ta biyu ne a lokacin walimar dare da aka shirya wa shugabannin ƙasashen na duniya da ma'auratansu. Babu ƙarin haske akan abin da suka tattauna a kai. shugaba trump ya yi watsi da rahoton kafafen watsa labarai kan abin da ya kira wata ganawa ta sirri a sakonsa na twitter ganawar trump da putin ta farko ta ɗauki tsawon sama da sa'o'i biyu da trump ya ce putin ya musanta yin shishigi a zaben shugaban ƙasar amurka da aka gudanar bara hukumar leƙen asirin amurka ta ce babu makawa ƙasar rasha ta tsoma hannu a zaben na amurka. To labaran duniya sun zo muku daga sashen Hausa murar Amurka a Washington. To nan da 'yan mintoci kaɗan za mu buɗe layan mu mu so mu ɗaukar ra'ayoyinku a kan ko kuna gani ya kamata a tilasta wa almajiri ya biya tara wato haraji a kan abin da yake samu daga baran nashi. To amma kafin mu kai can bari mu fara zuwa Nijar mu je yadda Allah ya wa wasu gyaɗar dogo aka samu ceto su daga cikin hamada. Mutane 23 ne da suka hada da mace ɗaya da ɗiyarta guda da suka hito daga ƙasashe kamar Senegal, Salewo, Gambia, Ghana, ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da faɗakarwa tare da ceto da ba da horo wa bakin haure cewa da Organisation International de la Migration OIM e reshen jihar Agades ta ceto a cikin Sahara a jamhuriyar Niger a ƙarƙashin wata uwar itanya bayan kwanaki uku an zubar da su a wannan sararin kamar yadda malam azawa muhammad mai kula da sadarwa da faɗakarwa a ƙungiyar organisation international de la migration oem reshen a gadas ya bayyana mini a yau dinnan ta wayar salula an samu waɗansu bakin aure a wajen musamman cikin bezar nijar tsakanin kwarin kantana da cikin nan na zinariya wanda ake cema auski mun samu sinyal na detress yadda ake cewa kamar labarin su suna cikin matsala a ranar lahadi da dare to ranar asalin lokacin nan ne muka samu muka fita muka nemi inda suke da muka je muka kwana muna neman su eh, wajen da sassaye wasu haƙi lokacin nan ne muka same su bisa kan wata hanya can daga baya suna ƙarƙashin wani ici. a lokacin nan ne muka zo muka ba su ruwa muka ba su abinci muka tsira da su nan muka dawo da su a cikin wannan santa da transit namu a zancen gada nake maka yawancin su sun kama hanya sun koma gida to sun yi muku bayanin ya aka suka samu kansu a cikin wannan hali eh, su da suka yi suka ce sun fita a hanyar su ne cikin sati guda a cikin dare suka fita to da yadda ake yi ba cikin hanya ta kirki bane aka bi da su an bi da su cikin sabon hanyoyin nan wanda suka samu wanda suke samu suna fitar da mutane to a lokacin nan sun kai wajen kimanin kilomitar na san ɗari biyu ko a gadas a lokacin nan suka ce direban nasu sai sabke su daga cikin mota ya ce musu za ya tsaya ya gyara mota ya dawo don ka a lokacin nan suka samu kansu cikin kwana ɗaya uku ba samu ba sannan suka yi kwana biyu suna tafiya cikin hamada a lokacin nan ne suka shigo basu wata hanya wanda wani ba Allah gane su gaggama gwamnati gwamnati ta gaya mana mu muka muka yi. Eh, a nasa bangaren Malam Abdulwahabu mai sharhi akan ababen da ke kai suna kawowa a janguriyar Nijar cewa ya yi tafiye-tafiye ba ci gaba ba ne. In kana da sana'a ka ta yi cikin ƙasa ku kai fatan Allah ya sa sana'a nan ta ka ta ɗore ka samu mazauna ingantatta ta ƙwarai yadda za ka iya tallafa mu wani na bayan ka Shi ne ci gaba. Amma ci gaba na kullum kana yawo kamar kuɗin ƙasa yawan nan ba ci gaba ba ne. Ci gaban mai haƙwari ne. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin birnin jamhuriyar Nijar. To Allah ya kyauta a da Haruna. Tambaya shin ya cancanta a rinka ɗora haraji akan almajiri mai bara? Ga alama abinda ministar kuɗin Najeriya Kemi Shun take tunani kenan. Za mu so jin ra'ayinku kan wannan amma bari mu gama jin rahoton Hassan Maina kaina kan lamarin. Koyaya mabaratan ke kallon wannan mataki na ministar kuɗi mutari sale shine kakakin na kasassu a arewacin najeriya idan an ce mu fara biya aka tari wanda aka sai da gona rago aka sai mai kura yanzu za mu shiga bara mu kenan inda muke so na yanzu dai ka ga ganin na fara biyan haraji a matsayina na ɗan ƙasa kuma yana rike da takardar eh, haraji na ka ga dai batun kaimun iyaka da zuwa wani guri sa na farko ba ta taso ba to za ka tunce ni har ina bara ma kuma mun yi mamaki domin ana tunanin wuta a makera sai ka riga ta ta fito a Tuni masu rajin kara haƙƙin bil'adama irin su lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salabawa manumfashi suka yi barazanar rugawa kotu Matuƙar ministar ta tabbatar da wannan kokari nata. A ƙarƙashin doka ba zai yi haka ba. Dan sun faɗi haka su kansu sun keta doka domin sun ce wannan abin kada a yi shi idan ma an yi akwai wurin da ake magana jihohi kamar yanzu abu Abuja kama kana bara kama kama za a yi. To kuma sai ka dawo a ce wannan abu kuma ya ya zama ya halatta cewa ai kuma wanda ya yi baran nan sai ya biya haraji abin da ya kamata su yi shine sai su soke dokar cewa baran ma haramun ce idan sun mai maida ta cewa wanda ya ba bai karya doka ba ko kuma bai fita karkashin abin da doka tanada ba dan zai iya a lokacin da za su yi cewa to idan ya samu sai ya biya haraji amma a yanzu bai yiwa haka idan suka haka waɗansu mu da muke ganin cewa mu karewa jama'a yancin sai mu ɗauki matakin zuwa kotu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. so mu bara mai ramu bara a kufai alan waka mai ba ta yin bara a kufai to a gaishe ka san to nan da yan dakikoki za mu bude layin mu domin mu jira yan kuna ganin ya cancanta a dinga dora haraji kan almajirai masu bara daga barin da suke samun kan wuce za mu so mu je amma kafin sannan a ci gaba da jin wannan je bara mai ramu bara yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. tambayar ma yau ita ce ya kamata a ɗora haraji akan almajiri mai bara wanda shi ne muke so mu ji ku a kansa bari mu ji malaminmu na farko salamu alaikum alaikum salam daga ina kake kira mai sunanka daga nishar na umma mala ana daga dogon a cikin jamhuriyar nishar to barka da yamma kana ganin ya kamata almajiri ya biya haraji to lalle mu anan nishar dai makahima ba kamata a tantance a ce su da haraji ba nan mu ma musakai ma da yawa Eh. akwai abin da akwai matakin ne na kula akwai kungiyoyi masu kulawa da su ma waɗanda ke taimaka musu da magajiyayi ma amma suna bin haraji a nan Nijar a a Nijar ma makafi ba su bin haraji ba su bin haraji ba wai makafi ba masu bara duk wanda yake bara to masu bara ko wanda ya yi masaki dai ake masaki dai wanda ga bara dai Nijar nan ba shi ba shi alƙashi ni da ga sai mutanen Najeriya shugaban Najeriya su ta makama eh suna takura ma ayyama eh, abin gaba da ana ce a hana musu bara wurare da yawa kan hanya hmm. kuma gwamnati bai iya ɗaukar laurorin ta ce wa an kai a liƙe ne suka gidan kusuranci da su yaya za a cewa gwamnatin Najeriya ta tsare makahi da eh, makahi da mu da dai masu bara masa kai duka bai dace ba sam to mun gode daga makwabciyar Najeriya yanzu bari mu shiga Najeriya a Kaduna assalamu alaikum wa alaikum alaikum Mustafa ta binni show barka da lasariya barka barka wane ne Sam, sunana Murtala na kira ku da gare da gasa Kaduna tarayyar Najeriya. Murtala ya kake ji ya kamata a sa musu haraji masu baran nan ko yaya? ta so kaga wannan barista da kai magana da shi ai ya kamata kamar gwamnatin ta yi amai ta lashe kenan to kuma amma ita zan yi mamaki a ce wallahi akwai mutane na san za a fi wata ɗaya ba girka a gidansu ba su komai ba ita tana tunanin ban taba ganin wani wani jami'in gwamnati da za a ce a kai kwana uku ba girka abinci a shi ba tun daga lamba ɗaya har zuwa lamba na ƙarshe to kaga kwata-kwata wannan ma ya kamata su dinga tunanin me za su yi ma talakawa me bara an kasa ne haraji kamar yadda ya faɗa shi kenan an ba su cikin kenan su je gidan gwamnoni yan majalisu har bakin majalisar dokoki suna da yanci su bara kenan abin da za a kawai a wadata mutane da abin da ya kamata a wadata su wannan magana ne na wasan yara ma wai a ce eh, wai a samu almajiri eh, ta kara za a yi na kenan a tashi lafiya. mun gode mata a kaduna bari mu je mu cilla zuwa ibadan salamu alaikum umar ofisa unguwa uku layi mai fata dan kungiyar nan ta aminan juna da kanan jihar kanan najeriya wato kanan dabu to kuma yadda kuka ba da a bada ra'ayi akan wannan abu da ake almajiri mm. ka je magana almajiri almajiri bai kamata a ce a karɓa haraji wanda ya fito nema fa a ce shi za a nema a gurinsa to wani irin hukunci ya kamata a ce an ɗauka an yi wa wannan ita da gwamnati ya kamata ta taimaka musu ta fita da su daga cikin ƙangi na wannan talauci da suke ciki da wannan kunci da suke ciki sannan kuma a ce za ka fa musu wannan haraji don su ci gaskiya wannan abu ne da ya kamata a duba da shi an ce za ka karɓa haraji a gurinsu ma kenan an ba su lasin cewa shi kenan yanzu bara ta zama halartacciya ko idan za a iya samun bara halarta zama ta mahalartacciya haka ita gwamnati ya kamata ta duba da irin wannan abubuwan da yake kana duk wanda yake da a irin wannan hali na kunci kamata ya ce an neme shi dan a taimaka masa me kunci ta ta yi doka akan su dan ta taimaka musu dan a fita da su daga cikin wani dan hali da suke ciki a cikin kunci wannan abu ne da ya kamata ce duba gwamnati ta yi duba akan sosai da sosai to mun gode Umar bari mu je birnin tarayya Abuja assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ina ne Allah ya lafiya kalawa ne ne ke magana Rabi ne ladan daga Abuja jaye jashin. jamalin Rabi barka da ma ya kake ji game da maganar wannan tunani da gwamnati ke na ɗora haraji kan almajirai. To gaskiya tsakani da Allah al'amarin nan ba je shi da daɗi ba domin mu ma dai talakawa ne mu dai ba ma ɗauka gwamnati mu je mai bara ne. kuma ni din nan ina ɗaya daga cikin ma'aikacin gwamnati ne gadi nake yi wallahi sai wata uku wallahi wata hudu wallahi ba mu samu albashi ba mm. sai dai abokan arziki da sauransu da gurin su muke samun wani abu mm. to kaga yanzu in aka ce in aka ce mai bara ma an ce masa ya tafi sai ya biya haraji to ya zai biya haraji wanda baran ma in ka taho in ka taho neman kama eh, eh, lalibar ka ake a kama ka a jefa ka a mota kuma mm. wallahi yadda ka san ba dan adam ba haka ake jefa mutum a mota an gashi yana yin bara mun gode da eh? rabiu abuja bari mu je ya wuri salamu alaikum wa alaikum salam abubakar dan yare ne kudu da kuma shayi a wuri mallam abokar ya kake ji game da maganar nan ta ministar kuɗi na batun ɗora haraji kan almajirai wannan batun maganar ministan kudi da take yi cewa tana da azama almajirai bara wannan gaskiya abin da ya dace ba kamar gwamnati mu ta mai ta lashe saboda gwamnatin nan ta dai alƙawarin cewa za ta taimaka ma talakawa da abubuwan da suke dole rayuwa a kai to mun gode malam abubakar a yawuri bari mu je fortiskum salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wake magana ne Mala alihu Muhammad Adamu ne alkalin kungiyar keke na fiye daga wata local gamma. To Malam Muhammad ina fata kawo ni lafiya kai me naka ra'ayi game da wannan batu? Wato ra'ayi dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un san Bahaushe ya ce in tururuwa ta tashi lalace. Eh. Hello? kuma a ce wai yau an dawo hannun mabarata ne ake karɓan haraji kuma ai lalacewan gwamnatin najeriya ya kai matuka hmm. sai dai mu ce to ubangiji Allah shi eh, malam da ɗaya daga cikin dalilan da muka ji an ce su ministan ta bayar shine wai ai akwai majalisar suke samun miliyoyin naira wurin bara to miliyoyin naira gurin bara yanzu a ce almajiri mabaraci ya mallaki miliyan su ba sa duba kawunan su ma'aikatan gwamnati da abubuwan da suke ɗiba asusun gwamnati asusun gwamnati kuɗin talakawa ba su duba wannan ba ba su yi kansu haraji ba sai almajiri mabaraci. Muhammadu a Fataskun sai kuma Katsina. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, um, na kwata barka da aiki. Barka na Katsina. <laughs> wa ne? ne suna da abdulsalam muhammad ne matsajam karamar hukumar mani za a mana abdulsalam ina fata kawai lafiya kai ya kake ji game da shawarar nan na gwamnati cewa a sa haraji kan almajirai magana ta gaskiya ni ba da goyon bayan wannan al'amari domin ina ganin cewa almajar mu idan ma wannan gwamnatin ta ce a haka ma'ana sun ba su goyon baya sun ba almajar goyon baya domin a ci gaba da wannan bara a kodon shi wanda kuma mu ba ba fatan mu ba kenan ya kamata a ce an yi kokari an yi tunanin yadda ma za a taimaka musu wa'annan nakasassun hmm. mabukata a ce an yadda za a ware musu wani albashi ma da za a rinka ba su domin a daina ma bara a cikin kasar mu hmm. ta mu ma kenan ya kamata a yi amma idan aka haka ai an ba su goyon bayan da za su zo su zo su ta kwararowa sura ana ta yin bara a koda yaushe mun gode salam bari mu je taraba salamu alaikum alo taraba wa yake kira daga taraba na ja to ina jin um, na taraba nan ban sa abin da ya samu wayan shi ba amma dai daman dan lokacin da muke da shi ya riga ya kure nan za mu tsaya sai gobe mun da muku da wani batu mun gode da waɗanda suka kira. To muna la'asariya ce cak karfe biyar saura minti goma lokaci ne da zan gayyato muku ba ya ko makeri ya mu. wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa gianni infantino ya bukaci hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ta caf ta canja lokacin babban gasar nahiyar ta cin kofin afirka ta afcon infantino na sa ran gabatar da wannan bukatarsa a wurin taro mai cike da tarihi na wa juna sani akan kwallon kafa a nahiyar afirka da za a gudanar a rabat babban birnin morocco coach coach da tsofaffin 'yan wasa da shugabannin kungiyoyin kwallon da shugabannin kungiyoyin kwallon kafa da kuma masu faɗa aji a harkar kwallon kafa ne za su halarci wannan taron tattaunawa a morocco don shirya wani muhimmin tsari da za a tafiyar da harkokin kwallon kafa a nahiyar afirka shugaban hukumar kaf ahmad ya sanya hannu akan wata wasiƙa a madadin hukumarsa inda yake miƙa ta'aziyya ga hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar senegal biyo bayan wani babban haɗari da ya faru a filin wasa na damba diop a ranar 15 ga watan yuli a lokacin wasan ƙarshe na lig ɗin cikin gida senegal da ya kashe mutane takwas shugaban na kaf ya bayyana alhininsa ga wannan rashi kuma ya taya iyalan marigayen baƙin ciki an riga an aike da wannan takarda ga shugaban hukumar ƙwallon kafa na senegal da ake kira augustin sango A wasan Premier League din Ghana kuwa, edita na jaridan kuma sai a santi da ake kira kotoko Express mai suna Jerome Ochre ya kira ga hukumar Premier League din Ghana da ta dakatar da League din kasar saboda hadarin mota da kungiyar kuma sai a santi kwatako ta yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda kuma wasu 'yan wasa suka jikata. Ochre ya ce kotoko ba za ta iya wasa nan da nan ba saboda gwaje-gwajen lafiyar 'yan wasan da aka yi suna nuna kotoko na buƙatar lokaci mai yawan gaske kafin ta dawo ta yi wasa kuma ya ce idan aka tilasta wa 'yan wasan suka koma wasa tsakanin lokaci kaɗan wannan al'amari zai addabi 'yan wasan. a santi kotoko da ta taba daukan kofin zakarun nahiyar afirka sau biyu ta faɗa cikin wani mummunan hadari kan hanyar ta zuwa gida kumasi bayan wasan premier league din da ta yi da ƙungiyar inter allies a birnin accra a ƙarshen makon jiya an gayyaci tsofaffin 'yan wasan ghana da suka hada da abedi pele da antonio buwa da samuel kufuwa da steven apia da wasu 'yan wasa biyu zuwa gasar cin kofin tsofaffin 'yan wasa na duniya na wannan shekara da za a yi a birnin london wanda 'yan wasa guda shida gami da su kadai ne suke wannan wasan wanda ake kira six stars legends wannan gasar tsofaffin 'yan wasa da za a yi a london zai tattaro shahararrun 'yan wasa na duniya waɗanda suka yi wasannin su tsakanin shekaru 20 da suka gabata Najeriya ita ce kasar Afirka ta farko da ta fara shiga wannan gasar tsofaffin 'yan wasan a lokacin da aka kaddamar da ita, amma yanzu ne Ghana take samun wakilci a wannan gasa. Shin Ibrahim ina zan je in saurari dandalin VOA ba tare da an cinye min data ba. Ta kwana gidan sauki Usmanu. Domin ba inda zaka je da ya wuce yanar gizon mu ta dandalin VOA. Ai da idan kana buƙatar data kamar misalin MB goma yanzu uku kacal sai ta biya maka buƙata har ma ka saurari wasanni, fasaha, samartaka har ma da tsegumi daga mawaka da taurarin fina-finan Hausa da sauransu. To ai Ibrahim ka manta baka gaya musu ba akwai jin labarai fa da dumudumin su akan gabar kowace awa. Dandalin VOA Suna na Julie Leathers Gresham. Ai Julie ba ke kaɗai ba ni ma ba za a bar ni a baya ba wajen sauraron dandalin VOA daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A farkon watan Yuli, shugaban Amurka Donald Trump ya ba da sanarwar ƙarin agajin jin ƙai na kuɗin kusan dalar Amurka miliyan 639 domin tallafa wa mutane kimanin miliyan 20 waɗanda ƙarancin abinci da tashe-tashen hankula suka shafa a Somalia da Sudan ta kudu da Najeriya da kuma Yemen. Mai kula da sashen harkokin dimokuraɗiyya rikici da agajin jin ƙai na hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID Robert Jenkins ya ce miliyoyin mutane na buƙatar agajin jin ƙai sakamakon rigingimun da suka faru waɗanda mutane suka haifar da su a Sudan ta kudu da Najeriya da kuma Yaman, wanda dukkansu sun faru ne sakamakon tashe-tashen hankula da rikice-rikice da Somalia inda ci gaba da rikicin yankin ya ƙara munin rashin ruwan sama mai tsanani da aka jima ana fama da shi a yankin. Ya ƙara da cewa duk da ƙaruwar tallafi wanda ya taimaka wajen rage yunwa a wasu yankunan Sudan ta kudu kuma ya zuwa yanzu ya hana afkuwar bala'in yunwa a yamen da Somalia matsalar karancin abinci ƙara muni take yi idan an duba lamarin baki ɗaya yayin da bala'in yunwa ke ƙara yaɗuwa da kuma yin muni. A cikin ƙasashen guda hudu rikici shine silar da ke ingiza buƙatar agajin kai. A Somalia rikici ya haifar da wahalhalu wajen isa inda mutane ke da buƙatar abinci. A Sudan ta kudu da Yemen yakin basasa ya durƙusa da tattalin arziki sannan ya gurgunta harkokin noma da kasuwanci ya kuma sa farashin abinci ya yi tashin gwauron zabi yankunan da tashe-tashen hankula na ta'addancin Alshabab a Somalia da kuma Boko boko haram da wilayar da ish a afirka ta yamma a najeriya suka mamaye suna daga cikin yankunan da suka fi bukatar agajin jin ƙai mr jenkins ya ce ƙarƙashin wannan ƙarin tallafin amurka za ta iya samar da ƙarin abincin gaggawa da ayyukan lafiya na ceton rayuka da tsabtar muhalli da wuraren bahaya da ruwan sha mai kyau da matsuguni na gaggawa, shirye-shiryen tsafta da kiwon lafiya domin rigakafin ɓallar cututtuka da kuma kare fararen hular da fitina ta shafa, cikinsu har da waɗanda ke gudun hijira cikin ƙasashensu ko a wata ƙasar waje. Wannan ƙarin tallafi ya mai da baki ɗayan tallafin da Amurka take ba da gudunmawa zuwa dalar Amurka biliyan ɗaya da ɗigo takwas na agajin jin ƙai ga ƙasashen guda hudu da ke fama da matsalar yunwa tun farkon shekarar kuɗi ta shekara ta dubu biyu da sha bakwai. Za mu ci gaba da aiki da abokanan aikinmu na ƙasa da ƙasa da nufin samar da irin wannan agajin ceton rai da ake buƙata, domin kaucewa yunwa da kuma tallafawa al'ummomin da waɗannan matsalolin suka shafa. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shi ne ya kawo mu karfe biyar saura minti uku na la'asariya a nan birnin Washington DC ga shirin shirinmu na ƙashe labaran matakaici. da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka a ƙasar zuwa lokacin da kotun ɗaukaka ƙara za ta yanke hukunci akan batun. a hukuncin da kotun kolin ta yanke yau laraba ta kuma amince da bukatar da gwamnatin trump ta gabatar na hana 'yan gudun hijiran shigowa karkashin umarnin da ya hana matafiya daga kasashe da galibi musulmi ne shiga amurka alkalan sun kuma goyi bayan hukuncin da wata karamar kotu ta yanke da ta faɗaɗa dangantakar amurkawa da ta haɗa da kakanni za a ci gaba da ba maftafiya daga Iran, Iraki, Libya, Somalia, Sudan da kuma Yemen izinin shiga Amurka muddar sun iya nuna cewa suna da dangi a nan Amurka. Amurka da China manyan kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya sun fara wata tattaunawa a fannin cinikayya yau Laraba a nan Washington domin rage gibin cinikayya na dala biliyan 309 da aka samu bara a Beijing. yayin da aka fara tattaunawa sakataren ma'aikatar cinikayya wilbur ross ya shaida wa mataimakin shugaban ƙasar china wang yang cewa tilas ne mu ƙara samun daidaito a cinikayyarmu mu kara yawan kayan da muke sayarwa da aka sarrafa a amurka zuwa china akwai dama sosai ta yin haka idan za mu yi aiki tare mu kawar da shingen da ke akwai shugaban amurka donald trump yau laraba ya ce cibiyar yaƙi da magudin zaɓe da aka ƙaddamar ƙarƙashin mulkinsa za ta gudanar da aikinta a fili kuma za a fitar da sakamakon a bainin jama'a da zarar an kammala rubuta rahoton ya ce cibiyar za ta gudanar da aikinta ne yadda kowa zai iya gani ya faɗa a zaman cibiyar na farko cewa za ku gudanar da wannan muhimmin aiki da zuciya ɗaya ba tare da yanke hukunci kafin fara aiki ba za ku bi diddigin bayanai duk inda suke shugaban amurka donald trump da takwaransa na kasar rasha vladimir putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a sani ba sai yanzu to a gaishe girar jama'a abin da ya sauka shirinmu na wannan lokaci kenan kuma dai kwata-kwata shi da shirinmu na ƙarshe a yau sai gobe mun damu ku da safe a madadin grace da julie da sauran masashen sashen mura amurka aliyu mustapha sakwata ne a huta lafiya